والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينن ashirin da shida ga watan ramadana mai albarka hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da ɗaya ga watan shida dubu biyu da sha bakwai miladiyya a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka wato sura ta bakwai suratul araf inda za mu tashi aya ta hamsin da bakwai na أعوذ وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا ميت فأنزلناه فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji ta'ala cikin wannan sura mai albarka yana ci gaba da bayyana mana matsayinsa na cewa shi ne Allah mahalicci wanda duniya take hannunsa kuma yake juya al'amura yake sarrafa rayuwa da samu da rashi da a hannunsa suke iska idan ta kaɗu da saninsa da izininsa ruwa idan ya faɗo daga sama da saninsa da izininsa babu wani abu da zai faru a bayan ƙasa fate yana sane kuma da ikonsa abin ya faru da ganin damarsa babu wani abu da zai faru ba da ganin damarsa ba waɗannan bayanai suna sake fitowa fili musamman ga kafirai irin na da waɗanda ba su imani da Allah ba su fahimci matsayin Allah kisa za ku ji Allah na cewa mun yi kaza wannan kamar ki ce Allah na faɗi ne inda wanda ya isa duk duniya ya fito ya ce ba shi ba ne ko ya fito ko kuma akwai wani allah da shi yayi ba shi ba ya fito ya ce ni na yi ko kuma idan allah ya yi niyyar yin abu in akwai wanda zai fito ya ce ba za a yi ba sai ya fito ya faɗa misali idan allah ya yi niyyar yin ruwa yau to inda wani allah da yake ya fito ya ce yau ne kuma ba za a yi ruwan ba ba na bukata na fata mun gane shi sa allah yake cewa mun yi kaza mu muka yi kaza dan ya ga akwai mai kalubalantarsa babu to tunda babu Allah shi ya fi tantanta da bauta wato duk Allah na kishin bai kamata a ce an bauta mishi ba an bauta wani Allah ku ji wannan abin da yake faɗa cikin wannan aya bisa rahamarsa da baiwarsa wa huwa allazi shine wanda shi shi kadai kenan ba wani duk duniya sai shi shine wanda yursilu riyaha yake aiko da iskoci jami'in iska ko iska guda ɗaya sunanta da larabci arrihu iska in suna da yawa riyah iskoci da yawa haka ne ko to me ake nufi da yana aiko da iskoki bai aiko da iska ba wannan ma wani ilimi ne iska ɗaya ba ta ruwa haka hadisi ya nuna iskoki su suke ruwa kun gane me ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan iska ta taso ya ganta sai ce kamar da aisha ta ce jasa ala rukubatai sai gurfana ya tsuhuna sallallahu alaihi wasallam sai ce allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan Allah ka mai da ita ta zama iskoki kar ta zama iska Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan kenan sunna ce ko yanzu kika ga iska ta taso ki faɗa haka Allah ka sanya ta ta zama iskoki ba iska ba dan iskoki sun suke ruwa iska ba ta ruwa akwai abin da annabi yake nufi domin Allah ya faɗa a cikin wata aya a sura ta goma sha biyar an gane ko? sura ta goma sha biyar aya wajejen ta goma sha ɗaya Allah ya ce wa arsanar riyaha haƙiha wa arsanar riyaha haƙiha mu muke aiko da iskoki masu barbarar juna idan akwai iskar da Allah zai koro aikinta kadai aikinta shine ta je duk inda girgije yake ta tattaro shi ta tattaro shi ta tattaro shi in ta gama tattaro shi ta gama aikin kenan ta tafi abinta sai ta haifi wata wadda ta haifa ita kuma ita za ta koro girgijen idan ta koro shi ta koro shi ta koro shi Allah ya ce zai tafi ne ila baladin zuwa ga garin da muke so a yi ruwan kila yanzu hadirin da zai zo ruwa a Kano ba a Kano aka halicce shi ba a can kasar maka aka yi shi kila an gane sai Allah ya halittu wata iska sai ta tattaro da ta tattaro sai ya halittu wata nan take sai ta koro ta koro ta koro tana zuwa da dai Kano ita kuma ta gama aikinta Allahu akbar sai wata iskar kuma sai ta fito ita kuma ita za ta watsa girgijen iya inda ake so a yi ruwan ina ake so a zubar da yawan ina ake so a yayyafi ina ake so a yi kaza sanda aka fara ruwan kuma akwai iskar da za ku ga ana ita ma tana share ruwan to duk wannan haihuwar ta aka yi daga cikin wata a samar da wata daga cikin wata iska ba ɗaya ba in kwa iska ta zama ɗaya tilo to da wahala ruwa ya samu kai wani lokaci nan annabi ya ga iska ta taso sai fuskarsa ta canja sai hankalin sai tashi mutane na murna suna ga ruwa ga ruwa ya taho kowa na kokarin kawo abin tarar ruwa kowa na kokarin kwashe shanya sai ga manzo Allah hankalin sai ya tashi Aisha ta ce me ke faruwa ne ya manzo Allah in hajiri ya tashi sai in ga kai hankalinka ya tashi sai ce to waye sanar da ni ko rahama ce a ciki ko azaba ba ni da tabbas domin wasu mutane mutanen ashabul ah, mutanen ah, adawa ne ko samudawa ne da suka ga hadiri ya taso ai murna suka rika yi falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtirna da suka ga hadiri ya taso dama an yi kwanaki ba a yi ruwa ba suna to Allah Allah ya kawo ruwan Allah ya hana ruwan saboda tun da annabi suna cewa na ka zo mana da azaba in kunta min sadiki to sai ga hadiri ya taso yana haduwa yana haduwa iska ta taso suna murna suna haza aridun mumtirna ga ruwa nan zai mana ruwa Allah ce bal huwa masta'ajaltum bi shine abin da kuke gaggawa yazo rehon sai ha azabun alim iska ce azaba ce a cikin ta mai raɗaɗi wallahi ta zo ta rika wujajjiga su tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha da abin da ta samu komai girman gini duk radin da aka sa mishi da suminti da da da da duwatsu da menene sai ta zo ta tusge shi falwaya ta tusge ta bishiya mutum ka za shiga yana yawa kamar leda a sararin samaniya mutum sai ta jiga ita zai ta kwada da shi to dan miru kulla sha'in bi amri rabbiha Allah ce fa asbahu la yura la tura illa masakinahu suka wayi gari wallahi ba ta ganin komai a garin garuruwan sun rushe komai ya zama sai hoto sai ya ce wa kadalika نجزي المجرمين دم مجرمي ما هكذا mu sai maza ta ya sanar da ni ko ni ma mutane na sun yi laifi ko Allah zai iya musu haka sai ya ga ruwan ya sauka sai ya fara murna sai ya fito waje sai ya kwaye sa sai ya taba shi ko ya kwaye wato wani bangare nasa sai ruwan ya taba shi sai ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbih muna neman albarkar Allah yanzu ruwan ya taho daga wajen ubangijinsa da abin da ya taho daga wajen Allah ana neman albarkashi saboda sai ya ce ruwan yanzu Allah madaukakin sarki ya zubo shi wato daga wajen Allah yake ya kamata a nemi albarkashi ma'anan ana ruwa ana so ki kwaye wani jikin ki ko a dashi yake ki fito ya taba ki ki ce albarkar Allah sai ta zuba domin wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan mun saukar da ruwa daga sama mai albarka mai albarka ne shi sa ko magani ake so a hada ake so a samo ruwan zanzan a samo ruwan sama a yi miki addu'a ciki ya fi ordinary ruwan bature da ya sharo miki shi ta famfo <laughs> na fata an gane to da wancan ya yi biye biye sa alamun sun shiga su wata biya sun shiga su ya shiga fayif ya yi wane ne ya biyo ta kwata man ba isa ba matsatsaku da wani ne da kananan <laughs> duk sun biyo amana kai tsaye daga Allah ya halicce shi to in kika tare ruwan sama kika addu'a ciki Allah zai sa masa albarka haka ruwan zanzan mai albarka ne Allah ya samu dace to shi sa wallahi ba wanda ya san gaibi sai Allah ba wanda ya san sararin samaniyar Allah sai shi to nan ma yana gaya mana bai da yayi yace hu allazi yursilu riyaha shine yake aiko da wayannan iskoki kun ga bai ce iska ba kuma idan kin gansu bushran albishir suke yi bayna yaday rahmati kafin rahmasa ta sauka suna albishir ne akwai ruwa na zuwa akwai albishir ga ruwa nan ga ruwa nan yana tafe sai ki ji musulmi na addu'a Allah ka sa mu samu ruwan nan Allah ka sauka mana shi saboda sun ga albishir wato Allah bai fiye sauko da ruwa yanzu kun ga muna cikin rana yanzu babu hadiri haka kawai ba za ki ji gari ya tsuge da ruwa ba haka ne ko sai an yi albishir shine a ga iska ta taso ta kada wancan ta zuje wancan ta yi menene ta kori wancan sai ta to alamar ruwa zai tafi Allah yana albishir ne cewa ga ruwa nan to ayoyi da dama Allah ya faɗa haka hatta idza aqallat sahaba sai wannan iska wato aqallat sahaban ta ɗauko ta ciro ta taho da girgijan ta tattaro shi ta ɗauko shi siƙalan girgije mai nauyi irin baƙaƙen nan da masu turi-turi ɗin nan kamar auduga musamman irin hadirin da in kina ganin hadirin da yadda ake yin shi wallahi za ki gan shi kamar ya faɗo yana ambaliya kamar auduga yana jujjuyawa a sama wani ki gan shi fari sal wani ki gan shi baƙin kirin yanzu duk babu irin sa yanzu wallahi da za ki ga girgije yana turawa a sama yana murɗawa da kika san audiga kamar za ta faɗo amma yanzu za shiga duk babu irin wannan girgijar annabi kuma yana addu'a yana cewa Allah ka sa shi ya zama irin wannan girgijar shi kansa albarka to yanzu duniya ta riga ta rikice ni sabo yayi yawa barna ta yi yawa rashin gaskiya yayi yawa musifa ta yi yawa wallahi shi sa duk albarkar Allah ta tafi wallahi ruwa ma fa yanzu na ga muku ba dan mu ake yi ba wallahi dan kananan yara da dabbobi dan su ake ruwan amma la dan ta mu da ku ne kila sai damuna ta zo ta wuce ba a san mata yi ba amma annabi yace walau lal bahaimu lam yumtaru ba dan dabbobi ba da ruwan ma ba za a yi muku ba saboda yana faɗa cikin wani hadisi yace idza sa'alat ummati khamsata yake cewa khisalun khamsan in ibtulitum bihin wa nazalna bikum wa a'udhu billahi an tudrikuhunna akwai sabuwa guda biyar idan kuka riske kuka ga ana yi to ku saurari bala'i ku saurari musifa yace amma dai Allah sa kar ku kai lokacin yana gaya sahabbai ne fa menene na farko yace lam tazhar fahishatu fi qaumi hatta yu'linu biha illa fasha fihim al awja'u والطاعون التي لم تكن في أسرار فجدا نبي سيتي ولم يمكث المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان نبي كنا نأكو سبحان الله ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا نهدوا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم نبيت وما لم يحكموا وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو ترواية ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wallahi idan alfasha ta zina ta yaɗu a cikin kowace irin al'umma hausawa ne fulani ne bare-bari ne wani yare ne alfasha ta zina ta yaɗu a cikin hatta ya biha har ana bayyana ta ba a jin kunya har ta zama ruwan dare har ma za a wayi gari a ce kai wani yanzu bai taba yi ba wai mamaki ma ake akwai wanda ma bai taba yi ba wai in ka fito ka ce ni ban taba sanin a mace ta haram ba sai a rika mamaki wai mamaki ma ake ko kuma a wannan zamanin ne za ki ji a majalisar samari ana hira mutum yana ba da labari ya ce jiya mun yi kaza Allahu akbar ko ki ji mutum na ta yau kai da baka ma isa ka kula karuwa wanta ba kai da baka mai zina da karuwa wancan ba shi sakamashi ya yi zina da karuwa wancan wanda ba wanda ya kula ta sai sunan ya a harka ko kuma mace ta zo wucewa ko wani ya zo ko wata ta zo wucewa sai ce kaga waccan ba abin da ban yi da ita ba wal iyazu billah yace nayi kaza da ita nayi kaza da ita ko wata da kake gani duk da matar aure ce tana budurwa mun yi kaza da ita mun yi kaza da ita ko kuma billahi allazi la ilaha illa huwa da auren nasa da auren nasa ma <coughs> za ki ji waɗannan abubuwa na faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan haka ta faru hatta yi yu'linu biha illa fashafihim al-awja'u wa ta'un allati lam takun fi aslatihim wallahi cututtuka da annoba za su rika yawo a cikin wannan al'umma cututtukan da iyayensu da kakanninsu ma ba san kansu ba cututtuka ba san kansu ba in kika kira iyayenmu shekara ɗari uku ɗari biyu da ta wuce kun san cutar aids za su ce me kuma aids da wata cuta wai gonorrhea da syphilis da herpes duk a dalilin zina ake samu cutar sanyi cutar tutar cutar ce saboda zina kwatami ne kin san kwata to wallahi haka zina take kamar kwata wal iyazu billah sai sa duk namijin da yake zuwa gurin matan banza akwai war ya kawo cuta gidan shi cuta kuma yau ki je ki je asibiti ki gani ki je asibitin zana ki buɗe rediyo kullum sai kin ji assalamu alaikum dan Allah neman taimako muke yi cuta ta iri kaza ko ba kwa ji to me yasa cuta ta ji karewa ne wai ku je kasashen da suka ci gaba kasashen turai duk waɗannan cututtukan babu an kore su amma kullum kasashen mu cuta ce kullum sabuwa ta shigo Sana salamu alaikum gani nan na shigo ta sabuwa tsal Allah ga cututtuka na irin su ciwon hanta ciwon koda duk ba mu san su ba yanzu ki je gurin da ake wankin ciwon koda ki ga hadda mutsin mutsin yara irin wa'annan ki rasa wa me yasa musu ma waye ka musu ma wallahi yara duk sati an kawo su wanki kananan yara cututtuka ne ga sunan bila adadin wata ma an rasa gano kanta <coughs> ai ta maganin ai ta maganin likitocin ce su ba su gano komai ba duk a dalilin lalata tunda mutane sun ce sun bijire wa Allah to za su ga cututtuka da annoba annoba musifa na biyu annabi walam yanqusul mikyala wal mizana idan mutane suna tauye mudu da sikeli da ma'auni da abun au mejar menene iri iri sauya mudu ko na gidan mai ko na lita ko na menene kame da muka bayani kwanan baya <coughs> kai hatta gurin aiki malamai suka ce ya kamata ka zo aiki takwas ka tauye mudu ka tashi karfe biyu ka tauye mudu ka tashi ɗaya ko sha biyu ka gudu malami ya ki shiga aji akan firiyar ta zo ya ki shiga aji ko ya ƙara minti biyar ko minti goma ko ba a buga ba sauran minti biyar ya gudu ko ya shiga ya ji koyarwa duk ba sauyan mudu ba ne sauyan mudu ne ko shiga yanzu dan Allah mutum ne malami ne shi yana koyarwa a ƙauye ko a sumaila ko a kura ko a ina ne wallahi za shi shi yana zaune a Kano ba zai tafi ba sai ranar litinin ko talata litinin din nan ya je ba zai shiga aji ba zai ce na gaji wallahi daga Kano nake gidansa zai wuce ya kwanta in ya tashi dawowa alhamis zai dawo alhamis din ba zai shiga aji ba juma'a ma ta sha sannan talata da laraban da suka rage ba su ne kwana biyu jal ba billahi lazi shi ma ba zai shiga ajin da wuri ba da safe za a je a shiga safirin a tahira yara suna nan yaran wani ma yaran sun cika aji sai a haɗa su da monta ce kawai duk wanda ya surutu ya ɗau suna ba za su shiga ajin ba sai a kai sha ɗaya suna hira a ofis sai shiga malami ɗaya ko biyu ne zai shiga har yinin ya ƙare yaran mutane su koma ba san komai ba yaro ya gama ajin shida sai rubuta sunan kai to wallahi ba zai iya ba aji shida wannan abin sai a Kano a arewa a kasashen ma ake samu waɗannan abubuwa tsabar mugunta da zaluntar kai su kuma 'ya'yan malaman duk suna private kowa ya iya rubutu da karatu yana biyan kuɗi nan yayan talakawa ne yaro ya wannan fa a ƙauye kenan a birni ma abin na faruwa ina kuma ga ƙauye yaro ne a nan sakandire sakandire ba firamare ba a mariri billahi lazi la ilaha illa huwa nace ya rubuta min mariri da <laughs> eh, iya rubuta ba ya mu ba koya mana ba <laughs> mariri ga iya ba kuma waɗansu sakandare ne to idan mutane suna irin wannan tauye mudu da sun amana annabi ya ce ku ji abin da zai samu illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatul mu'una wa jawru sultan abubuwa uku ne a karkashi sinin sinin shine shekarun fatara za ku zo ku ji wata aya nan gaba wala qad akhadna ala fir'auna bis-sinin a cikin wannan sura sinin shine rashin kuɗi fataran fataran an san fataran mai ta da su <laughs> yi sati ya shiga naira ishirin ba wallahi naira ishirin za su yi sati ba ki riƙe ta ba sati sati biyu ki ce wallahi ni rabon da in ga hamsin nan na daɗe mai gida ya ce rabon da in riƙe dubu biyu na daɗe ɗan kasuwa ya ce wallahi ko jiya na je gurin haka sai da kayan yara me kayan yake cewa kai malam yace wallahi in da ne in kaga kaya a gurin ana zuwa ana saya yace sai in yi kullum sai in yi dubu sittin dubu ɗari yara ana zuwa ana saya musu kayan sallah yace wallahi yau sai in wayi gari bana ko dubu bakwai bana iya yi tsawon yinin a zuwa sa yara kayan sallah ma ya gagara yace za ka ji yaran da kansu suna baban me ya ce da su da kuɗi ba zai mana kayan sallah ba ba <laughs> shekarun fatara kenan sinin kuma annabi ya ce wa shiddatul mauna idan kafin a samu kuɗin kuma sai an yarfi sai an sha wahala idan an samu kuɗin kuma ba albarka za ki shiga kasuwa da dubu ashirin ki rasa ma me kika so ki ganta a yan leda a shakululu yanzu kayan yara za su saya na dubu ashirin sai ki ganta wala ba ta kwaya uku ko hudu ba shiga yarinya ita kada yarinya ta ta kayan dubu biyar yarinya yar karama riga ku da ita ce dubu hudu dubu biyar ɗan kanti ita kada ta ci dubu biyar to kina da yara da yawa in kowa zai ci dubu biyar yaran ki guda shida banda takalmi banda hula in za ki sa yara banda abin da sauran sai da amma ta sai da ɗan sarka da ɗan kunne duk tana bukata kudi ya tafi ga hijabi kuma kafin ki samu dubu ashirin da biyar ɗan kwana nawa za ki ba ki haɗa su ba wata nawa za ki wata ma sai ta shekara ba ta haɗa ba to kin ga shine sinin wa shiddatul mu'mina annabi yace wa jawru sulqat da zalunci shugabanni shugabanni a ta ba tausayi ku ta kuka ku ta kawo matsala ba su ma san kuna yi ba fa samukum fi al'adab dai in kika ji suna surutu miliyoyin su suka makale ko kuma ba ƙara musu miliyan kaza ba yanzu budget din Najeriya galiban a kan yan majalisu yake karewa kashi wajen saba'in a kan siyasa kwanan nan ma da sun fara surutun a kara kuɗin mai wai don kuɗin su ya ƙaru duk wannan ɗari da arba'in da biyar ɗin da ishe mu ba wai a cike biyar ɗin ya zama ɗari da hamsin lita ɗaya kuma da su suke cewa wai za su dawo da lita ɗaya ma naira hamsin naira arba'in suka yi da to yanzu ɗari da arba'in da biyar ɗin masu ake a cikin biyar ɗin in ya so talaka ya je ya mutu bukatunsu ba su fasa ba miliyan su ba su fasa kashewa ba asibiti ba magani ilimi ba a baka ba tsaro ba a baka ba hanyoyi ba su da kyau ruwa ba shi da kyau karshen ta ma a irin unguwanni mu ma sai ka ruwa kullum ba famfo kullum sai ka sai na tura wannan kullum sai ka sai kuma ba wai ɗaya ba ba biyu ba wallahi a kullum sai na sai kura biyu da safe kura ɗaya da yamma kura ɗaya idan na yi lissafi a wata ina sayan ruwan ɗari biyu da hamsin kullum don Allah a wata nan da yawa a shekara nan kwana biyu ɗari biyar kwana biyu ɗari biyar kwana biyu ɗari biyar a shekara to za su ga abin da yawa idan a dace nake ajiye wannan ɗari biyu da hamsin kullum banda abincin banda ruwan banda kaza ba ƙaramin kuɗi za ka tara to mai gwamnati take maka yaranka sai ka biya su kulfi sai ka sai littafi sai ka sai fensil sai ka sai biran duk waɗannan abubuwan wasu ƙasashen ba da su ba sai ka zo ka ilimi kuma gobe kuma talakan da laifinku gobe wani ƙasa ya fito ce Allah ku zaɓe ni zan muku famfan fura zan muku gada a guji za ku je ku hau layi ɗari biyu za ta ba a bata wata kafi zabo za a bata wata omo sabulin wanka da a ashana sai ki zaɓuwa ne kuma wani abin mamaki na rantse da Allah wallahi ki kula idan kin je gurin zaɓe kina ganin matan masu kuɗi a gurin kina ganin yaran su shi wanda ya fito takarar ma matansa suna tsallan da a kwance waya ko yanzu ce suna waya waya gaba <laughs> wallahi ba za su ganta alayi ba za su biya ba ta talaka ce tun asuba ta fita Allah sarki ta je ta hau layi za ta yi zaɓe wai tana so ta ga canji canji a ina <laughs> ki biyo irin wannan rayuwa kuma idan ma baki fitan ba za su zaɓi kansu da kansu dole sai sun yi kuma abin da kika zaɓa ɗin ma ba shi za a bashi ba wannan ita ce rayuwar najeriya kuma wallahi duk wanda ya mutu wahala ma ba shi yake cin siyasar ba wani yana ta a kwance ma bai ma yi siyasa ba shi za a kirawo a bashi makami a bashi kaza a bashi miliyoyi a bashi kwangila duk wanda ya yi wa siyasa wahala baya cinta kuma wallahi ba Buhari ba ko da shi da musulmi ne da abu daura da nasa'i da turmuzi da ibnu maja <laughs> duk gaba ɗaya duk wallahi tallahi duk ɗaya ne ba wani bambanci duk wanda ya musu wahalar siyasa nan ba shi suke cin siyasar ba dan can banza ne kawai shi shirme ne Allah ta'ala ya kiyaye da haka wallahi kun ji abu da annabi ya faɗa na uku na biyu kenan ko <coughs> na uku ya ce idan mutane suka hana zakkar dukiyoyinsu ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من القطر من السماء sai Allah ya hana musu ruwa daga sama yau dai zakka rabon da kiga an miƙa zakka yana jikin tun kina yarinya zakka man an tashi wa dubu biyu ce dubu uku in kana da mutunci ne za ba ka dubu biyar kina da girma a gurin mai zakkar kina in ma akwai mai a unguwa sai kiga mai yin zakka mutum ɗaya ne ko mutum biyu kuma ga wasu suna da jarin suna da kuɗin ba za su ba to zaka ma ba a bayar ba ina ka sadaka wallahi shi sa Allah ya sa talauci da bala'i da yawa cikin ki je kasashen laraba ki gani a kasashen laraba ne na taba gaya muku musamman lokacin azumi za ki ga masu kuɗi suna yawo restaurant restaurant mutum zai ce don Allah na sayi abincin da kuke yi na kwana goma wani ya ce na sayi na kwana ishirin din in wani ya zo sai a ce ai an sai sai dai ka tafi wani restaurant din duk wanda ya zo ci a ranar kyauta ne sadaka fi sabilillah sabil ko me zaka ce iyacinka kyauta ne har azumi ya tsare wani dan Najeriya wai shi ne kuɗi ne ba sadaka ba sallah ba zai zaka ba ba zai sadaka ba ƴan uwansa ma suna cikin wahala ga miliyoyi aka kwashi yara da jirajirai aka biya musu kuɗin umara har jinjiri sai an gaya masa tiket ɗin jirgi aka tafi saudiya su ga masu kuɗi 'yan uwan da danginsa a cikin wahala an kashe miliyoyi an tafi umaran ya zo da shi da abokansa ya zo wai aka shiga wani gurin za ta abinci suka ta abin da suke so ya sa kawo musu bil nawa ne za su biya yana takamashi mai kuɗi ne sai aka nuna mishi wani dan saurayi da doguwar rigar shi yar jallabiya nan ta maka aka ce wanta ai ya biya na kwana ashirin ma duk kullum ma ka zo ka ci kyauta ne wancan ya sai dan wani yaro aka nuna mishi wani yaro mai dan abin yar jallabiya sai ma a jikin shi yana da kuɗi sai shiru ce kamar yawa sai suka ce ai haka ake nan rige rige ake ana sayewa abincin da ake misali idan wannan restaurant suna yin abincin dubu ɗari biyar a kullum za a tambaye su to kuma kuna samun riba na sai muna samun riba dubu ɗari ko hamsin a kullum sai ce to na sayi uwar kuɗin da ribar zan rika ba ku har ta kwana ishirin duk wanda ya zo su abincin kyauta ne ko kuma za su dafa abincin da duk suke yi duk wanda ya zo wallahi kyauta ne wai sai ya shirya ce wai to mu ne muke yi ne wai shine sai ya waya gida wai da Allah jeran nan da aka ɓoye a cikin a cikin state a fito da shi a fara yin kunu kafin na zo wai kunu don Allah kunu wai geran ma an ɓoye ba za a iya ba talaka kunu ba sau da tsabar yahudanci da san abin duniya wallahi tallahi yanzu aka ce za a raba gero kwano ɗaiɗai a gurin nan in kika ga ɗan mutum da zai <laughs> kwano ɗaya na rantse da Allah satin da ya wuce wani mutum ya raba gero rabin kwano ya ce mata kaɗai zai bawa tun asuba na ga mata na fitilowa <laughs> na ce kash inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi gurin nan ba na cikin tsinke hanya ta cika mutane ne ɗan mutum mata an yi layi daga unguwanni daban-daban wai za a zuwa kaɗi gero rabin kwano kan Allah ya wannan mutane tsakanin mu da sihiri Allah ya isa wallahi sun bar mu cikin damuwa da talauci menene kuma gero wanda in kika je kasashen Laraba nan tun waɗanne abuwa abinda mai kuɗi ne ci za su ci kullum kazan nan sai an dafa a gidanka ba yanzu kwan kazan ma ya fi ƙarfin mu ba ma kazar ba fa yawan kana cin ƙwai ma har kallon ka ake sai ne kwai kuma sai da haka ran da aka so ya kaza a gidansa yara har murna suke wala ka za to ni da kan ban ce ku daina zaɓe ba amma na daina zuwa haulayi wallahi ba wanda ya sai zuwa haulayi zaɓe wallahi sanda za su yi zaɓen su kwanciya ta zai wallahi a ba abin da ya shafi mu to Allah ta'ala ya ce sannan kuma wani aiki da muka yi muku ji ubangiji idan iskar ta kwaso wannan girgije tukuna huli baladin mayyit za mu je mu shayar da ruwan ne a garin da ya riga ya mutu matattan gari wanda ba a yi shuka ba shine matattan gari fa anzalna bihil ma mu je mu saukar da ruwan a garin shine bihi bi ma'ana a garin fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fito da wannan ruwan da muka zubar sai mu fito da dukkanin yayin itacen da mutane suka shuka ku duba wannan Allah ne yake cewa mu muka yi mu muke fito da dan itace mu muke fito da gero da dama ba aikin kowa bane mu muka saukar da ruwa din kazalika nukhrijul mauta yadda muka raye garin nan da shuka ta hanyar ruwa haka waɗanda suka mutu za mu rayar da su la'allakum tadhakkarun dan ku zama masu tunani sai ce walbaladu tayyib gari mai kyau ƙasa mai kyau wadda ta karɓi ruwan aka yi shuka ya khuruju nabatuhu bi izini rabbi za ku ga ya fito da nabatuhu kayan shuka kayan tsiran sai su fito mai kyau bi izini rabbihi da izinin ubangijinsa wallazi khabisa amma ƙasar da ba ta da kyau ba ta karɓar shuka ba ta karɓar noma لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا با أبن دا زي فتو سي أينهم واتو نكدا واتو كوي ciyawa ce kawai sankararriya za ta fito ba abin da zai fito sai dai irin ciyawa da ake ta kiri-kiri ita ce kawai za ta fito babu tsirin ba ta da wani amfani shirme ne kawai zai fito kazalika nusarriful ayat Allah ya ce haka muke juya ayoyi la liqaumi yashkurun ga mutanen da za su kasance sun gode wa Allah idan Allah ba mutane kasa yanzu ku ga Najeriya din nan Najeriya na daga cikin kasashen duniya da Allah ya musu albarka mutanen China suna yin noma amma idan suka zo Najeriya suka ga yanayin kasar mu da rana da Allah ya bamu sai su ce da a ce 'yan najeriya za su fita daga ƙasar su kwashe duk abin da allah ya musu na kayansu su tafi china mu kuma mu bar musu abin da yake ƙasar mu mu zo su bar mana ƙasar kawai wallahi tallahi da aka shekara goma sai sun sake kamo mu sun fi mu allah ya ba mu ƙasa mai kyau ko mai ka zuba zai fito amma shugabanninmu ba su damu ba kuma an ce mu zo mu noma mu zo mu noma su ya ce noma ƙato zai sun kayan biyan noma an wuce wannan lokacin ba irin wannan noma ake bai yanzu a duniya noma ne na zamani da kayayyakin zamani gwamnati ce take shiga harkar taki ita za ta bayar irin ma ita za ta bayar ba zuwa ba a sunkuya ana noma da fatanya ba an daina wannan a duniya inda so ake mu rike kanmu mu rike duniya mu shigar da abinci duniya wallahi ba irin wannan noman za a yi ba ki je ki ga China yadda ake noma da motoci ake yi komai cikin kankanin lokaci za a yi noma gona daga nan noma wallahi gona ce daga nan ta fi wudil ta fi gaya noma gona ce ta mutum ɗaya zai noma ta daga nan amma wallahi cikin minti kaɗan an noma sannan abin da aka girbe ɗin cikin wani lokaci kankani da yanayin irin da an sake wani ruwan wani zai sake tsorowa sai ya yi sau uku sannan da noman da kwashewar da girbewar duk motoci ne suke cikin kankanin lokaci wallahi da na zo da wani bidiyo kun ga yadda suke noma za ki mamaki yaushe mutum zai je Sunku ya ce wai zai yi noma yana bayan sana ciwo an daina wannan wannan noman an daina irinsa a duniya Sai da haka yan uwa ba mu yi sa'a shugabanni ba ba mu yi sa'ar al'umma ba sai dai mu ta addu'a Allah ta'ala ya kawo mana gyara da gojen shi waɗannan su ne abin da waɗannan ayoyi guda biyu suka kunsa na'am aya ta gaba Allah ya ce لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم to ya kamata a ce tun da gobe za mu rufe tafsirin gobe alhamis haka ne ko? su kamata mu tsaya a nan mu yi tambayoyi zuwa da rabin in ya so gobe akwai wasu nasihohi da ya kamata mu yi da kuma al'amura muhimmai saboda wannan sabuwar magana ce akan tarihin annabawa da al'ummomin ya kamata ya zama in Allah ya raya mu shekara mai zuwa da nisan kwana ba mu mutu ba ba ma cikin kabari to sai a zo a ci gaba Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya karbi rayuwar mu cikin musulunci Allah ya kyautata rayuwar mu Allah ya maimaita mana Ramadana mai yawa a cikin rayuwar mu ya ba mu ikon aiki a cikin sai da za mu yi tambayoyi zuwa minti sha biyar din insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام Allah Ubangiji ya kai mai tambayar farko malam ta salamu alaikum malam ya halatta a ɗaura laya don samun waraka malam da Allah ina neman ƙarin bayani gaskiya annabi ya hana daura laya kai tsaye hadisi ne annabi ya ce innan ruqa lalle tofi irin na wa wattila da masu yin sihirin soyayya a sa mace ta so namiji da ƙarfin tsaya ko nan mace ta sa wani namiji ya so ta da ƙarfin tsaya ta hanyar sihiri wa tama'in da layu shirkun ƙarar annabi ya ce shirkan kuma ya ce manta allaka shay'an wakila ilai wanda ya race wani abu Allah zai bar da abin annabi bai taba sa laya ba sahabbai ba sa sa laya abdullahi dan masaudi ya ga laya akan matar shi irin wanda kuke sa din nan wai ta ciwon kai ta ƙarya sai ya ganta sai dai tifki yace wallahi mutanen gidana sun fi ƙarfin su shirka kuma duk yaudara ce in kika bude layi za ki ga wawa za ki gani guda uku a ce wawa wawa wa ma'ana ce ya ce kawai suka rubuta ni za su ga matar malam ba ta sawa yar malam ba ta sawa <laughs> shi kansa malam ya ce gan shi da laya ba wallahi tallahi ba abin da za ta miki kin raba Allah biyu Allah ya kiyaye a wannan take cewa shin malam mutum mutum ne yake fama da ciwon kai shekara da shekaru an yi magani har an gaji har wasu masu maganin suna cewa aljanu ne kuma ga shi har yanzu ba a dace ba da Allah malam idan da wani abu za a taimaka mana to da Allah malam a taimaka mana da shi to addu'a dai za a ci gaba da yi da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala babu laifi irin zamzam din na ruwan saman nan a rika karanta miki ayoyin rukiya kina wanka da shi ko kina shafawa in Allah ya ji Allah zai kawo ka babu ciwon da ya fi ƙarfin addu'a wallahu a'lam wannan take cewa malam ina da wata yar uwa tana fama da mutanen boye kimanin wata biyar kenan ba ta ɗakin mijinta ba ta ma ta ma ɓata ba ganta ba kuma har yanzu mijinta bai taɓa neman inda take ba ga yaran su ƙananu duk sun ban gane ba shi shine muke nema don Allah malam kuda bayan sallah ina za mu same ka mu kawo ta a taimaka mana da magani sanan tambayar ta biyu take cewa malam ni ce ina kiwon kaza to sai wani dan kaza ya yake biyo tawa kullum suke kwana tare an kore shi ya ƙifta fita ko ba a san mai shi ba to malam ya za mu yi da shi to na farko wannan mata muna mata addu'a Allah ya ba ta lafiya to duk masu matsala irin wannan ubangiji Allah ka yaye musu albarkacin wannan wata mai Ramadan albarkacin karatun alkur'ani ya Allah duk masu wannan matsala ta aljanu ko wanda suke hana su zaman aure ko wanda suke fijita su ko masu sa musu ciwuka ko waɗanda suke ƙoƙarin su shanye su ko wani abu ko faɗuwa ya ubangiji Allah ka yaye ka cire mana cikin al'ummar mu duk wannan kuma wallahi kuna daga cikin bala'in da nake gaya muku cututtukan da ba sun kansu ba za su yawa cikin al'umma sannan kuma ni bana maganin aljanu kan ke da ita bana maganin aljanu bana yin ruqiya ba ni da lokacin yin ruqiya tsakani da Allah in kin zo ma ba zan ma iya yi ba sai da aka ki samu masu irin ruqiya din nan sai ne za su yi miki maganin ta insha Allah ta'ala sannan kuma idan wata kaza ko wani abu ya biyo naki to ke dai sun san ba taki ba ce amma babu ne ki ci gaba da kiwata ta in Allah ya kawo ni ita sanima in bai kawo ba babu ne in kina gani za ki sadaka da ita ko wani abu ba wani abu bane Allah ya samu dace wallahi a'lam a to shi masu neman addu'o'i wanda take malam da Allah ina neman addu'a Allah ya bani miji na gari sannan wannan take cewa da Allah malam ina neman addu'a Allah ya bani ilimi mai amfani ah, sannan wata take neman addu'a malam a gurin uwa musulmi Allah ya biya mata ta na alkhairi ah, saboda dan lokaci da ya rage inda akwai mai tambaya zuwa ɗaya biyu sai a yi ko da baki ne domin a cikin lokacin insha Allah to alayya halin gobe tana daga cikin dama ne sai da nake son yi mana wato dangane da yadda ya kamata mu kulla alakar mu da Allah wajen yayi damuwa da bakin ciki wallahi tallahi na sani cewa rayuwar mu tana cikin damuwa tana cikin bacin rai musamman kuma rayuwar mata da yadda zaman auren su yake da mu'amaloli da dama da yadda to ba zan ce maza sun jefa su ba maza sun jefa su a cikin haifatoshin iri iri dama su ma da laifin su za ka ji matsalolin sun yi yawa wallahi watan kana jin matsalarsa kamar kai masa kuka wallahi kamar ka fashe da kuka Allah ubangiji ya gyara mu insha Allah ta'ala gobe duka akwai nasihi da ya kamata mu yi wa kanmu daga bangaren maza daga bangaren matan domin gyara irin wannan rayuwa da muke babu shakka rayuwar babu kyau babu daɗi babu tsafta kuma galibi al'ummar mu hausa fulani su suke fama da wannan matsala ya ba daɗi zamantakewar ba daɗi ko ina babu daɗi Allah ubangiji ya kawo mana sauki ubangiji dukkanin bukatun mu ka sani ka fi mu sani kai ka ce a roƙe ka kai ka ce za ka yaye kai ka ɗai ka iya ba wanda zai iya sai kai ya ubangiji Allah ka biya mana bukatun ya Allah maɗaukakin sarki ka cire mana damuwar mu Allah ka sa mana albarka a gidajenmu da 'ya'yanmu da matanmu da al'ummarmu da malamanmu da guraren ibadarmu ya rabbal alami Allah ka sawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka cire mana halin yi ya ubangiji ka karba azuminmu da ibadojinmu baki daya Allah kar ka sa mu cikin hasararrun bayi duniya da lahira Allah ka albarkace mu ya Allah ka yi mana afuwa ka suturta mu duniya da lahira ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله